To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ina muku barka da juma'a. Kamar yadda kuka sani ina muku albishir da farin cikin sanar da ku cewa nesa fa ta zo kusa. Wato zan saki birnin so episode 4 kenan. Gobe insha Allah Asabar da karfe 8 insha Allah. Don haka yau din nan ma za ku iya ganin ta a YouTube amma ba dama ku kalla sai dai ta kai gobe karfe 8. za ku sha mamaki a episode 4 kawai ku jira mu kawai ku zanna mana subscribe tare da wasu sanarwa birnin so za ta fashe insha Allah ba zan ba ku kunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un birnin so birnin so episode 4 episode 4 gobe insha Allah karfe 8 insha Allah eh, birnin so zato na afka ban yi zato